أما بعد فالسلام alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yabo ga annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam barka mu da sake dawowa a wannan masallaci mai albarka agga islamic center da ke dogire jimeta yola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 miladiyar annabi isa alaihi salam biyu. muna cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira radiyallahu anhu wanda ya zuwa cikin sahihul bukhari da kuma sahih muslim inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam yatakallam fil mahdi illa thalatha babu waɗanda suka yi magana a halin kasancewansu a zanin goyo sai guda uku kacal na farko annabi isa alaihi salam na biyu sahibu juraij wanda waɗannan guda biyu mun yi su a makon da ya gabata annabi isa alaihi salam da kuma sahibu juraij rahimahullah yau za mu tashi a na uku na uku wani yaro ne barin karanta larabcin sai mu dawo mu fassara da hausa insha Allah na uku wanda ya yi magana a zanin goyo wani jaririn yaro shi ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa bainama sabiyun yarda min ummihi famarra rajulun rakibun ala dabbatin fariha wa sharihatin hasana فقالت ummuhu اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديه فجعل يرضى قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه فجعل يمسها قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك رضاعة ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها فهناك تراجع الحديث فقالت حلقا مر رجل حسن الحيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها قال إن ذلك الرجل كان جبارا فقلت اللهم لا تجعلني مثله وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها to jariri na uku da yi magana a zanin goyo annabi sallallahu ya ba da labari cewa wata mata ce tana wucewa tana goye da ɗanta a gadon bayanta shikenan tana tafiya tana tafiya shikenan sai ta ga wani mutum ya sha ado ya sa kaya mai kyau yana kan abun hawa abun hawa a wancan lokacin dabbobi ne shi ne ko ya zama ragumi ko ya zama doki ko ya zama alfadari ko ya zama jaki yana dai haye akan wani abun hawa mai tsada gashi kuma yana sanye da tufafi mai tsada ya yi kulliya ya caba kulliya ya yi kyau sai matan da ta kalli mutumin sai ta yi addu'a ta ce allahumma ja'al ibni mitla hada ta ce ya allah in yaro na wannan din in ya girma ya allah ka me da wannan yaron nawa in ya girma ya zama kaman wannan mutumin mai kyakkyawan siffa mai kyakkyawan kaya mai abun hawa mai tsada to yaron sai ya kalli mutumin ya juya ya kalli mutumin sai ya ce Allahumma la taj'alni mithlahu sai yaron ya ce ya Allah kar ka mai da ni irin wannan mutumin karamin yaro fa jariri irin wanda ake ce masa almaululu jarid wanda aka haife shi bai wuce kwana rai, kwana biyu e a wancan lokacin ba sai an yi arba'in ake fita ba to yauwa to shikenan jariri ne sabon haifuwa sai ya yi magana ya ce ya Allah wannan addu'a ta mahaifiyata ba na bukata ba na son in na girma in zama irin wannan mutumin ni ya Allah karkame da ni irin wannan mutumin bayan na girma maman ta yi mamaki ta yi mamaki to amma a wannan lokacin ta yi shiru shikenan ta ci gaba da tafiya da yaron ne ta ci gaba da tafiya da yaron shikenan sai aka zo aka haɗu da wata mata kuma wannan matan baiwa ce kuma baka ga ta baiwa ga ta kuma baka shikenan ana ta dukanta ita wannan matan ana ta dukanta ana ta dukanta ana cewa kin yi sata kin yi zina ana ta mata duka shikenan sai maman ta yi addu'a ta ce ya Allah yaro na dinnan in ya girma to kada ka mai da shi irin wannan matan sai kenan sai yaron kuma ya ce a'a ya Allah ne in na girma ka mai da ni zama irin matan wato sai maman ta yi mamaki kai kan wani irin yaro ne kai kan ban gane irin wani yaro kai kan wani irin yaro ne lima lima zak a riwayan a riwayan bukhari ta yi ma yaron din tsawa ta daka mishi tsawa ta ce to me yasa na kalli mutumin kirki ya sa kaya mai tsada yana kan abun hawa mai tsada na ce allah ya mai da kai irin shi in ka girma ka ce baka so yanzu kuma na ga wata kaskantacciya ana dukanta ana cewa ta yi sata ta yi zina na ce kada allah ya mai da kai irinta in ka girma ka ce allah ya mai da kai irinta kai kamar irin yaro ne wannan shi kenan ba ta yi tsammanin yaron ya iya magana ba sai yaron ya yi magana sai yaron ya ce to za ka jabbaru min aljababiya kin ga wancan mutumin nan da kika ce allah ya mai da ni irin shi in na girma dan fuwan wannan ne wannan kuɗin da ya samu ba kuɗin halal ba ne ba kuɗin halal ba ne sam saboda haka ba na buƙatan in zama irin shi ba na buƙata saboda ba na buƙatan in zama azzalumi sam kana na bukatan in zama azzalumi ne ina son in zama bawan Allah mutumin kirki in zama bawan Allah mutumin kirki kana bukatan in zama azzalumi to shikenan sai yaron ya ƙara bayani ya ce to amma wancan mutumin da a wancan matan nan kuma da ke dukanta ita kuma sharri aka yi mata zinan da aka ce ta yi ba ta yi zina ba ba ta yi zina ba wannan zinan da aka ce ta yi ba ta yi zina ba sam sam satan da aka ce ta yi ba ta yi ba sharri aka mata an yi mata sharri ne ba ta yi zina ba sam kuma ba ta yi sata ba sam sam ba ta yi ba waɗannan abubuwan da aka ce ta yi ba ta yi ba don haka ƙarya ake mata sharri ake mata saboda haka ita an zalunce ta ne an ɗora mata laifin da ba ta yi ba to ni kuma na fi son in zama ni aka zalunta ba ni na yi zalunci ba gara in zama abdullahi mazlum akan in zama abdullahi zalim da in zama bawan Allah wanda ya yi zalunci wanda ya cuta to gara in zama bawan Allah wanda aka cuce shi saboda ka ran tashin alkiyama ina jiran a kwato min haƙina ne ba na son in zama ni ne za a kwato haƙƙi daga gare ni da ba na bukata to sai matan ta yi mamaki yadda wannan jaririn ya yi magana wannan jaririn ya yi magana to shi shikenan sai eh, al'imamu muslim wajen sharhinsa game da wannan hadisin a cikin littafinsa al-minhaj fi sharhi sahih muslim sai ya ce wannan sai ya nuna karamatul auliya ya nuna karamatul auliya ya nuna mutanen kirki Bayan Allah na gari Allah yana ba su karama Allah yana girmama su ya ba su wani abu abun mamaki ya faru ta hanyarsu wanda bai saba faruwa ba ba a saba da jariri ya yi magana ba to wannan shine jariri na uku da ya yi magana to waɗannan jariran gaba ɗaya sabon haifuwa ne jariri na farko annabi isa jariri na biyu sahibu juraij jariri na uku shine wannan yaro da maman mamansa tana goye da shi to akwai kuma wani jariri da ya yi magana amma shi ba za a ce yana tsumman goyo ba amma dai karami ne shi kuma yana dan wata bakwai eh, kaga har yanzu dai karami ne ko amma dai ya girmi waɗancan ko eh, waɗanda suke tsumman goyo kam dai waɗannan guda uku ne nan kawai waɗanda ba su kai wata ɗaya da haifuwa ba eh ba su kai wata ɗaya da haifuwa ba to su ne guda uku da muka ambata a farko to akwai wani jaririn kuma shi kam ya ɗan girma ya kai wata bakwai ya kai wata bakwai kamar yadda ya zo a riwaya ta ibnu utaiba a cikin sharhi na sahihul bukhari inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo labarin wannan matan ya kawo labarin matan din a cikin sahihul bukhari da kuma sahih muslim za mu fara kawo shi a takaice sannan sai mu fada shi in akwai lokaci mariwaya ya ce wa fi sahih muslim min hadithi suhaibin fi qissati ashabi al-ukhdud anna imra'atan ji'a biha litulqa fi an-nar أو لتكفر ومعها صبي يرضع فتقاعست فقال لها يا أماه fa فإنك على الحق to jariri na uku wanda ya yi magana alhali yana zanin goyo amma dai ya girmi waɗancan shi ma dai ana goyon shi a gadon baya yaro ɗan wata bakwai ya girmi dai waɗancan ka amma shi ma dai ƙarami ne har yanzu ɗan wata bakwai shi kuma aka samu wani mugun sarki duk wanda ya ce ya musulunta shikenan za a kama shi a jefa shi a wuta eh, za mu zo mu fara da bayani in mun ga akwai lokacin sha Allah to shikenan sai aka zo da wannan mata tana goye da ɗanta ita wannan mata aka zo da ita tana goye da ɗanta aka ce to za ki kafurta ne ko a jefa ki a ramin wutan nan to sai matan ta yi shakka ta ɗan tsaya tana shawara da zuciyanta wani za ta yi ta kafurta ne ko ta faɗa cikin wuta to da yaronta ya ga tana shakka ta yi jinkiri me yasa saba ta yi saurin shiga ba sai yaron ya yi magana ya ce ya ke mama ki shiga wannan wuta shi ya fi miki alheri domin ke kina kan gaskiya addini da kike yi addini ne na gaskiya don haka ki shiga wannan wutan kawai shikenan sai matan ta fada a cikin wuta shikenan matan ta fada a cikin wuta shikenan sai wuta ta kone ta wannan shine labarin da ake ce masa qissatu ashabil ukhdud eh ya zo a cikin sahih muslim amma hadisi mai tsawo hadisin yana da tsawo sosai sai dai mu faɗa da hausa kawai mu faɗa da hausa ba za mu karanta larabcin ba saboda tsawon hadisi ne mai tsawo sosai ya kai shafi biyu eh, yana da tsawo kwarai da gaske sannan labarin ashabul ukhdud din kuma ya zo a cikin alqur'ani a cikin suratu alburuj alarma sai Allah ya ce kutila ashabul ukhdud a'udhu billahi minash shaitanir rajim barakallahu to wannan shine labarin ashabul ukhdud a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratul buruj kamin mu fassara ayoyin za mu ba da labarin din sai zama kamar shimfiɗa ba tare da kuma mun kawo larabcin ba saboda larabcin yana da tsawo lokaci ba zai ba mu karanta ba amma dai za ka same shi cikin sahih muslim da kuma sahihul bukhari sahihul bukhari da kuma sahih muslim da kuma musnad na imam ahmad za ka samu labarin ashabul ukhdud a cikin waɗannan hadisan gaba da littattafan hadisai guda uku nan bukhari muslim musnad imam ahmad an samu wani azzalumin sarki ne azzalumin sarki sunan shi yusuf ibn sharahin alhimyari sunan wannan mugun sarki wannan sarkin yana da awan cewa shi allah ne shi wannan sarkin ashe ba fir'auna kadai yayi da awan cewa shi allah ba fir'auna kadai ba waɗanda suka yi dawan cewa su alloli ne suna nan ne ba to wannan sarkin shi ma ya yi da'awan cewa shi allah ne shi wannan sarki mai suna yusuf Ibn sharahil alhimyari to ya kasance yana rayuwa ne a najran najran wannan abun ya faru ne a garin najran a can kasar Sa'udiyya. kuma dab da za a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam eh, sauran shekara arba'in a tura annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo abun ya faru kaga ba bai dade ba sosai kenan ko kaga to a lokacin addini na gaskiya shine addinin annabi isa alaihi salam domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama manzon Allah ba tukuna bai zama manzon Allah ba to a lokacin domin ka zama musulmi to sai ka shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan kuma sai ka yadda annabi Isa manzon Allah ne ba dan Allah ba ba Allah ba ba kanin Allah ba a'a annabi Isa manzon Allah baban Allah kuma manzon Allah shikenan in kai haka ka zama musulmi a wancan lokaci to shi kuma wannan sarkin shi kuma yana da awan shine Allah shine Allah yana yana da awan shine Allah to a lokacin sarkin ya tsufa wannan sarkin ya tsufa a zarumin sarkin nan ya tsufa to sai bokan shi ya ba shi shawara tun da kai ka tsufa ni ma na tsufa to yanzu al'amari na bokancin nan ya kamata mu samu magaji wanda zai gaje ne bokan sarkin bokan sarkin yake gaya wa sarkin cewa tun da yanzu ni na tsufa isa bai sai cewa sarki ya tsufa ba ko sarki kan ko da ya zuwa ba kai saka ce masa ya zufa ba to shi wannan boka na sarkin sai ya ce ma sarki tun da yanzu ka ga na to in na mutu baka da malami ka san boka ba a ce masa boka ya ana ce masa malami ne eh ba a ce masa boka amma mu muna ce boka ya domin malami kamar zai ce Allah ya ce manzon Allah ya ce wannan shine malami to amma boka za ka ba zai ce maka Allah ya ce ba ba zai ce manzon Allah ya ce ba to bokan sarkin din sai ya ce to yanzu kaga na tsufa sauran iris in bar duniya to yanzu in na bar duniya wannan ilimin nawa ya tafiya banza to don haka ina bukatan ka tura min karamin yaro matashi wannan zan koya masa bokanci ko da na girma a ko da na rasu shikenan zai ci gaba da yi maka malanta zai ci gaba da yi maka bokanci sarki ce eh lallai wannan shawara ne mai kyau eh wannan shawara ne mai kyau kwarai da gaske na yadda da shawaranka to sai ya zabo wani matashi mai kaifin hankali mai hange nesa da tunani mai kyau sai dinga tura shi yana zuwa wajen bokan yana koyo bokanci to ashe kenan a hanyar tafiyan zuwa koyon bokanci to a hanyar din kamin ya isa inda boka yake akwai wani kuma rahib wani mai bautan Allah shi kuma yana a dab da a isa wancan inda bokan yake to yaron sai ya kasance kamin ya je wajen boka sai ya bi ta wannan mai bautan kenan to wannan mai bautan yana da yana da imani ya yadda da Allah ya yadda da manzon Allah wanda shine annabi Isa wancan lokaci ya duk da cewa annabi Isa ya rasu tun amma tun da ba a turo wani sabon annabi ba to kaga addinin annabi Isa shine addini ne gaskiya a wancan lokaci ka yadda da Allah ka yadda da annabi Isa shine manzon Allah to yaron sai ya ratsa wajen wannan malamin to malamin sai yana karantar da shi addini kuma malamin ya nuna masa cewa mai eh, wanda ya cancanci bauta shine Allah ba wani mutum da ya cancanci a bauta mishi sai Allah to shikenan yaron sai ya bi wajen wannan malamin ya koyi karatu sannan sai wuce wajen boka ya koyi wani karatu kuma na daban to shikenan sai aka samu matsala yana zuwa littin wajen boka daman bokan din ya bashi wani time da ya kamata ya zo to sai yana yin littin domin yana ratsa hanya yana yin littin to in ya je bokan sai ya dake shi me yasa kai yi littin to sai ya canza yanzu lokacin da ya taso daga wajen boka ne sai ya ratsa wajen wannan malamin to in ya koma gida kuma sai dake shi kaga ko ta ina an sa masa tarko kenan in yayi jinkiri wajen zuwa wajen boka boka ya dake shi in yayi jinkirin komawa gida ma sai ya duke shi so sai ya gaya wa malamin shi yace kaga karatu da muke yi nan ina samun matsala fa yace to me matsalar da kake samu yace to in yi jinkiri wajen isa wajen boka boka sai kama ne min duka yace me yasa na yi litti idan sai na canza na koma in ina komawa ne nake zuwa wajen ka. shi ma in na koma gida sai min duka sai malami ya tsara mishi wani tsari ya ce to yanzu yadda za ka yi in ka je wajen boka boka ya kama ka zai maka duka sai ka ce habasa ni ahli ka ce mutane ne a gida ne aka tsare ne aka bani ayyuka da yawa shi yasa ban zo da ban zo da wuri ba idan kuma lokacin dawowa ne ka bi ta waje na ka koma gida sai aka yi maka duka to ka sai ka ce habasa ni sahir ka ce boka ne ya yawaita min karatu bai tashe ni karatu da wuri ba kaga to anan sai malamai suka ce ashe za ka iya yin ƙarya domin ka tsira da ranka eh ga nan wannan malamin ya nuna masa ya nuna ma wannan yaron ya yi ƙarya amma ba don ya koya mishi ƙarya ne a saboda kada a kashe shi kada a kashe shi saboda ya tsira da ransa eh Allah ya kiyaye idan misali aka aka aka tare hanya irin hanyar Jos ina wani lokaci ana sa gate shikenan duk wani musulmi da aka gani sai a yanka a kama yanka to idan mutum yayi ƙarya ya ce ni ba musulmi bane na wannan ƙaryan ya zama ƙarya mai ma'ana eh wannan babu matsala idan mutum ya yi ƙarya saboda ya tsira da ransa ko ya tsirar da ran wani eh, ana bin wani za a kashe shi sai ya yi ta gabas shi kenan waɗanda suke bin sa bayan wasu mintuna sai suka zo sai suka tambaye ka dala wanda ya zo da gudu nan ta ina yayi sai ka ce ah ya yi ta arewa ko ya yi ta kudu kaga anan ka yi ƙarya amma ƙaryan an yadda da shi don saboda wato wani ya tsira Eh, in kai ƙarya saboda wani ya tsira ko don kai ka tsira amma ka tsira da ranka fa eh ka tsira da ranka ake nufi don ka tsira da ranka ko kuma ka tsira da ran wani ko kuma saboda ka kubutar da wani gaba daga cikin gabobin jikinka to a nan gudun an yadda mutum ya yi ƙarya a nan gudun to shine malamin ya ce to ka dinga yin haka in boka ce zai duke ka ka ce a ai daga gida ne ba tura ne da wuri ba an sa ni aiki Eh, idan lokacin dawa ne ka bi ta wajena kuma a gida aka ce za a duke ka shikenan sai ka ce ai boka ne bai tashe ka karatu da wuri ba shikenan yaron yana haka yana haka kuma ya samu ya kubuta an daina masa duka ko ta ina ma shikenan yaro ya ci gaba da daukan ilimi ya ci gaba da daukan ilimi wajen wannan mai bautan eh shikenan wata rana kawai sai lokacin da yaron zai je wajen wannan bokan sai ya haɗu da wata dabba ta tare hanya katuwar dabba eh, dabba ko mai cin mutum wata dabba wacce za ta iya cin mutum kura ne damisa ne wata dabba dai wacce take farauta mutum take cin mutum ta tare hanya ga mutane suna son su wuce amma suna jin tsoro kowane mutum ya samu wani abu ya hau wannan ya hau bishiya wannan ya hau wani dutse yaro sai ya isa sai ya samu mutane wannan na kan bishiya wannan na kan babban dutse tsauni yaro ya ce lafiya kuwa sai suka ce ai akwai wata dabba a can ta ta tare hanya ba wanda isa ya tsallaka sai yaron ya ce to yauwa to yau zan gane shin boka shine gaskiya ko wannan malamin nawa shine gaskiya zan gane waye akan gaskiya waye Allah ya yarda da shi waye Allah ya fi yadda da shi shin Allah ya yadda da bokanci da boka ya yadda da boka da bokanci ko kuma ya yadda da wani malami to zan gane a yau to daman yaron yana tafiya da kori da baka da mashi eh na'am a wancan lokacin baka isa ka tafi haka kawai ba a'a namun daji sun yawa to to shikenan sai yaron ya fito da kori da bakan shi da mashin shi sai ya ce to zan gane ya ce to ya Allah idan al'amarin malami na nan shine gaskiya to ya Allah ka kashe wannan dabban mutane su samu su tsallaka su wuce shikenan da ya ja ya harba wannan kibiyan ya je ya sami wannan dabban shikenan sai dabban ta mutu shikenan sai mutane suka kama wucewa suka kama wucewa kawai shikenan mutane suna ta wucewa mutane suna ta wucewa kuma mutane suka ji daɗin wannan yaron eh ya samu musu mafita wanda yake kan bishiya ya sauka wanda yake kan tsauni ya sauka ko aka ko aka samu aka wuce eh yaro na ya kashe dabba to shikenan yaron sai ya je wajen ya je wajen boka da yana dawowa sai ya gaya wa malamin shi ga abin da ya faru ai lokacin da nake tafiya wajen boka ga abin da ya faru na haɗu da wata dabba ta tsare hanya kowa ya kasa wucewa da na yi addu'a na ce ya Allah idan wannan malamin nawa wanda nake karatun addini a wajen shi in al'amarin shi shine Allah ya yarda da shi ya Allah ka kashe wannan dabba da na yi haka na harba sai dabban ta mutu sai malamin shi din ya ce a'a daga yau kai ne malami ni ne almajiri eh yanzu kan ka wuce ne ai ka wuce ne ai karaman ka tafi nawa ai eh to amma sai malamin ya ce masa to za a jarrabe ka tunda wani abu ya fara bayyana na karama a wajenka to za a yi maka jarrabawa to don Allah don girman Allah idan aka jarabce ka don Allah karka nuna inda nake karka ce ni ne na koya maka eh shikenan to ana nan ana nan wata rana kawai sai bafadin sarki din wancan azzalumin sarki din bafadin sai ya makanta eh, wani ba fada daga cikin fadawa na wannan sarki azzalumi wanda yake cewa shi Allah ne mm. sai yaron ya gani shi ya ce ha wane ina idanunka ya ce aina makance ya ce haba ka makance kuma ya ce eh ya ce to zo mu tafi gefe sai suka tafi gefe da suka tafi gefe sai yaron ya ce mishi to kana son idonka ya dawo ya ce eh kwarai wanda idanunsa ya rufe ba yana zuwa a bude ba haka ne ko inin zai tafi indiya ne zai tafi ko ina ne ma don a bude idon nan ko sai ya je ko saudiya ne ko ina ne ko misra ne to sai ba fada ya ce eh ina so yaron ya ce kawai abu guda biyu ne kawai za ka yi eh, za ka yi abu guda biyu kawai ka yadda allah kadai abun bauta ba wannan sarkin ba ne sarkin da yake cewa shi allah nan karya yake yi ba shi ne allah ba ka yadda allah shine wanda ya halicci sama da ƙasa yake saukar da ruwan sama yake tsirar da yake fitar da tsirrai to wannan shine Allah sannan ka yadda annabi Isa manzon Allah ne ba dan Allah ba ba kuma Allah ba in ka yadda da wannan to zan roki Allah ya warkar da kai ba ni ne mai warkarwa ba a'a ni ba na warkarwa innama la ashfi innama shafi Allah ni ba na warkarwa amma zan roki Allah ya warkar da kai bafadan sarki ya ce haɓa abinda zai dawo min da ido kuma abin wasa ne ya ce eh na yadda mana ashadu Allah, ilaha illallah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu bafadan sarki ya ce na yadda allan nan allan gaskin nan shine allah sannan na yadda annabi isa manzon allah ne ya musulunta shikenan yana faɗin haka sai yaro ya yi addu'a yana addu'a ya ce ya Allah kai ne mai warkarwa ka warkar da wannan bawan naka ka mayar masa da idonsa shi ke nan sarki sai idonsa ya dawo yana eh, haka kuma idan ya yi wa wani addu'a cewa wato eh, in yana da kuturta ya yi addu'a shi ma kuturta zai tafi ko irin wannan jabawu din nan ya yi masa addu'a nan ma zai tafi in akwai mara lafiya ya yi masa addu'a zai warke ko da wanda aka haife shi da makanta ma in yayi masa addu'a yana warkewa to shikenan yanzu ba fadin sarki ido ya dawo sai ya koma yana zama a fada kamar yadda ya saba ya je zauna a fada azzalumin sarki ya gan shi yana gani ya ce ha marar da ilaika basaruk marar da ilaika basarak waye mayar maka da idonka waye warkar da kai ya aka ka koma kana gani sai ce rabbi ya ce ai ubangiji na ne ya ce ha kana da wani ubangiji banda ni ne yo ashe kana da wani allah kana da wani abun bauta kana da wani abun bauta banda ne ka faɗi babban magana sarki ya ce a kama shi a ɗaure shi a kawo zarto eh, sarki ya ce a je a kawo zarto zarton nan da ake yanka katakon sarki ya ce a je a kawo zarto za ka gaya mana wanda ya mayar maka da idonka ko a tsaga ka biyu ya ce allah ne ya ce kai ni kenan karke ke nufi ni je a bakai ba ne ya ce rabbi wa rabbuka allah eh, ya ce rabbi wa rabbuka allah ya ce da ni da kai din ubangijinmu shine allah wanda ya halicci sama da ƙasar nan ko kai ne ka halicci sama da ƙasa ya ce kai wai ka canza addini ne <laughs> ka canza addini ko waye ya koya maka wannan to aka ci gaba da azabtar da shi aka dinga azabtar da shi sai da ya faɗi sunan yaron nan sai da ya kira sunan wannan yaron da ya mayar mishi da idon shi ya yi masa addu'a idanunsa suka dawo ya faɗi sunan yaron shikenan aka je aka kama yaro shi ma aka zo aka yi ta masa azaba aka yi ta masa azaba sai da ya nuna wanda ya koya mishi shi ma wanda ya koya mishi liman shi ma aka zo aka zo aka zo da shi aka zo da shi shi ma aka yi ta musu azaba aka yi ta musu azaba to shikenan sai wancan bafade sarki ya ce to shikenan to yanzu abu zabi da ya za ka yi in ma ka yi dani ne allah in ma kuma a tsaga ka biyu ba ka ga zarto ba to wannan zarton za a sa a tsakiyan kanka daga sama har ya sauka ƙasa a raba ka gida biyu in ka yadda a yi maka haka ko kuma ka yi dani ne Allah ya ce a ina ba zan taɓa yadda kai ne Allah ba kai ba Allah ba ne mm. ka yi duk abin da za ka yi shi kenan sarki ya umarci wasu fadawa suka sa zarto suka raba wannan gida biyu eh ka duba fa idan mutanen da suke wato tabbata akan imani suna tabbata akan imani to shikenan wancan malamin da ya koya mishi shi ma aka ce to kai maka zo za ka yi dani ne Allah ya ce ina ba zan taɓa yadda ba kai ba Allah ba ne ƙarya kake yi shi ma aka raba shi gida biyu aka sa zarto daga saman kan shi har ya sauka ƙasa aka raba shi gida biyu yanzu sauran yaron din yaron din shine na ƙarshe to aka yi ƙoƙarin yaron din ma raba shi gida biyu abu ya yaƙi Eh, idan aka sa zarton sai dai zarton ya karye a ji a ɗauko wani sai dai ya karye a ɗauko wani kuma sai dai ya karye shi ya gagare su shi wannan yaron eh, aka yi ta ƙoƙari, sarki sai yi wani tunani ya ce to tun da yanzu mun yi ƙoƙarin mu raba shi gida biyu da zarto abun ya faskara to yanzu ina son a cikin kuku fadawa ina son wani adadi na mutane su ɗauko wannan yaron su tafi da shi kan dutse a samu wani dutse tsauni mai tsawo sai a hau da shi wannan tsauni sai a ce da shi za ka yadda sarki wane nan shine Allah ko kuma a sako ka daga saman nan ka gangaro ka fadi ka mutu yaro ya ce ina ai Allah shine Allah sarki ba Allah bane ƙarya yake yi shikenan yaro ya yi addu'a yaro ya ce Allahumma kfinihim ya Allah kai min magani waɗannan azzalumai sai dutse ya girgiza ya girgiza ya girgiza azzalumai suka faɗi suka mutu yaro ya sauka mm. ya taka ya koma gida ya samu azzalumin sarki ya ce ma fa'ala ashabuk ina ne mutanen da na haɗa ka da su su je su kashe ka ya ce kafani Allah kafani Allah minhum ya ce ai Allah ya yi maganin su sarki ya sake wani tunani ta kai wannan yaro nan wai wani irin yaro ne wannan ne ya ce to a cikin fadawa ina son wani adadi kuma waɗanda za su tafi da wannan yaron yanzu tun da ɗazu mun sa a gangaro da shi daga kan dutse abun ya faskara waɗancan ne suka halaka shi ya dawo to yanzu ina son wani adadi kuma sai su tafi da shi a teku in sun tafi da shi teku sai su hau da shi jirgin ruwa sai an je tsakiyar teku sai a tura shi ya faɗi cikin teku ya mutu su waye za su yi wannan wasu suka ce mu ne za mu je mu yi shikenan aka kama yaro aka tafi da shi aka hau jirgin ruwa da shi shikenan aka hau jirgin ruwa da shi sai da aka je tsakiyar teku sai ana kokarin a tura shi sai jirgin ruwa ya kife su suka mutu shi kuma ya fita mm. na su waɗancan suka halaka shi kuma ya dawo ya samu sarki sarki ya ce mafara ashabu wai ina jama'anka ne ina waɗanda ka tafi da da su ina mutanen ka? ya ce ai Allah ya mi maganin su sarki ya yi tunani ya yi tunani ya zai ya kashe wannan yaron ya gagara sai yaron ya ce to kana son ka kashe ni ne eh mugun sarki ya ce eh, ina son kashe ka kana son ka kashe ni ya ce eh, ina son kashe ka sai sarki ya ce to ba za ka iya kace yaro ya ce ba za ka iya ka kashe ni ba sai ka yi biyayya ga umarnin da zan baka ni zan baka yadda za ka iya kashe ni in ka yi haka to za ka iya kashe ni in ba haka kuma ba ka isa ka kashe ni ba sai sarki ya ce to ma huwa to ya za a yi sai yaro ya ce to yadda za a yi ka tara jama'a ka tara mutanen gari in ka tara mutanen gari to shikenan sai ka ɗauki kori da baka da da abin nan kibiya nawa kai amfani da kuri da bakanawa da kuma kibiya na wanda ni nake amfani da shi sai ka ce bismillah rabbil gulam ka ce bismillah rabbil gulam eh ka ce da sunan Allah kaga dama yana cewa shine Allah kaga yaro ya fallasa shi ba ba shine Allah ba eh ka ce bismillah rabbil gulam ka ce da sunan Allah na gaske ubangijin wannan yaro to sannan sai ka ja kibiyan din sai ka harba duk inda ya same ni a jikina zan faɗi mutu hmm. in kai haka dai to za ka iya kashe ni amma in ba haka ba ba za ka iya kashe ni ba sarki sai ya bi abin da yaro ya faɗa shikenan sai ya tara jama'a ya samu ko tutture na na dabino sai ya gice yaron din eh, ya gice yaron din sai ya ɗauko kuri da bakaran yaron din da kuma kibiyan yaron din sai ya ce bismillah rabbil gulam sai ya harba shikenan sai yaro ya rasu mm. eh, shikenan sai yaro ya rasu habba jama'a suka ce amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam mm. sai mutane suka ce mun yi imani da ubangijin wannan yaron ashe daman kai ba Allah ba ashe daman akwai Allah kana mana ƙarya kai ne Allah to yanzu mu mun fasa imani da kai a'a mun yi imani da ubangijin wannan yaron mm. sai wani bafada ya ce to kaga abinda dama kake jin tsoron ya faru Dama kana jin tsoro kada asirinka ya tonu a gane cewa kai ba Allah ba kaga yanzu ka ya tono eh sai mutane shi kenan mutane suka yi imani suka yi imani da ubangijin wannan yaro amanna bi rabbil gulam mun yi imani da ubangijin wannan yaro shikenan sai sarki azzalumi ya fusata ya ce to bari zan yi magani ba kun ce ba ku yadda da allantaka na ba ba ku yadda da allantaka na ba jama'a suka ce ina ba mu yadda ba kai ƙarya kake yi kai ba Allah bane ubangijin wannan yaron shine Allah da shi muka yi imani sai wannan sarkin ya ce to shikenan fadawa a je a tona ramuka sai ya umurce su aka tona ramuka guda bakwai manya-manyan ramuka kowane rami zurfinsa rami har guda bakwai ramuka guda bakwai kuma akan hanya ya ce a tona ramuka manya-manya guda bakwai kuma akan manya-manyan hanyoyi kowane rami zurfinsa zira'i arba'in eh, zira'i arba'in yanzu da ni da alarama tsaye mu bai kai zira'i hudu ba tsayin ni da larama matsayinmu bai kai zira'i hudu ba ni dinnan tsayi na bai kai zira'i hudu ba yanzu in kai zira'i hudu tsayi na bai kai yaka ba to sannan kowane zurfin ramin zira'i arba'in mita arba'in zurfinsa faɗinsa kuma zira'i goma sha biyu mm. ya ce a tona ire-irensa har guda bakwai shikenan sai aka je aka tona aka zo aka bashi labari cewa an tona waɗannan ramukan ya ce to a je a kunna wuta a cikin ramukan ne a hura wuta a ciki shikenan aka je aka hura wuta wuta na bol a cikin ramuka ga zurfin rami ga kuma wuta a ciki sai ya ce to a je a kamo waɗancan mutane da suka ce ba su yadda da allantakansa ba shikenan aka je aka kamo su aka zo da su ana ana ana ana aka aka zo da su a jawo wannan a ce to za ka yadda da sarki shine Allah ko a tura ka cikin wannan ramin rami mai wuta kowa ya ce a sai dai a tura ni a ramin ai kenan sai aka yi ta tura su aka yi ta tura su a cikin wannan ramukan aka yi ta tura su a cikin waɗannan ramukan shine har aka zo kan wannan matan da muka ba da labari wanda ɗanta ya yi magana mm. wata mata ta zo tana goye da ɗanta mai wata bakwai ita da ta zo tana shakka da ita kadai ne za ta fada ramin ba matsala amma tana goye da jinjiri yaro dan wata bakwai sai ta shakka eh sai ta shakka shin ta shiga ramin ne ko kuma me ya kamata ta yi mm. sai yaron ya yi magana ya ce mama ki shiga kawai ke ne kike kan gaskiya to haka mu tafi kan ramin nan ku shiga cikin ramin mama mm. yaro ya yi magana to wannan shine ake ce masa wato ashabul ukhdud kenan to shine labarin su ya zo a cikin alkur'ani mai girma kamar yadda alarama ya karanta mana Allah ya ce utila ashabul ukhdud waɗannan da suka tona ramuka Allah ya tsine musu ya la'ance su eh waɗannan da suka tona ramuka suna azabtar da bayin Allah to Allah ya tsine musu ba su ba samun rahamar Allah Allah ya tsine musu menene laifinsu annari zatil wuqud saboda sun tuna ramuka kuma sun kunna wuta a ciki idhum alaiha qu'ud kuma sun je sun zazzauna a gefe gefen ramukan suna suna kiran musulmai cewa ko ka kafurta ko a tura ka cikin rami mai wutan nan Allah ya ce wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud suna nan zaune suna kallon abin da ake azabtar da musulmai da shi a tura mutum cikin rami mutum da ran shi fa a tura shi a cikin rami a ce ko ka kafurta ko kuma a tura ka a cikin ramin wuta din nan Allah ya ce wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid waɗannan mutane da ake tura su a ramin wutan nan babu wani laifin da suka yi fa sai don kawai sun yi imani da Allah mabuwayi abun godiya shine kawai laifin su saboda su musulunta kawai shine laifin su wanda Allah nan alladhi lahu mulku samawati wal ard shi Allah na gasken nan shine mulkin sammai gaba daya sammai guda bakwai mulkin yana hannunsa kasai guda bakwai mulkin sammai da kasai yana hannunsa shi kadai shi Allah na wahuwa ala kulli shay'in shahid game da kowane abu yana na halarci Allah yana ganin komai ba abin da zai ɓoye ga Allah subhanahu wa ta'ala daga nan sai Allah ya ce innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat ko da yake ayoyin suna da yawa bari mu bar su a haka to wannan sai ya nuna maka kenan ashe tun a can zamanin ma muminai suna shiga jarabawa muminai suna shiga jarabawa wannan sai ya nuna maka idan mutum ya shiga jarabawa to yayi hakuri da jarabawan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya dora masa kada ya damu sam kada ya damu da jarabawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya dora masa to waɗannan su ne jarirai guda uku da suka yi magana a tsumman goyo sannan sai jariri na hudu wanda shi kam ya ɗan girma kaɗai ya kai wata bakwai sannan daga nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da siffanta mana annabi isa alaihi salam wanda shi ne jariri na farko da ya fara yin magana Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta annabi isa alaihi alaramma sai Allah ya ce wa yu'allimuhu alkitaba بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا ورسولا إلى بني 사람들과 fi waɗannan ayoyin gaba ɗaya suna magana dangane da siffar annabi isa alaihi salam sifofi na annabi isa alaihi salam to za mu fassara abin da lokaci ya bamu alarma an ce saura minti uku bari mu ga abin da minti uku zai bamu mu fassara allah ya ce wa yu'allimuhul kitab shi annabi isa alaihi salam allah zai sanar da shi littafi malaman tafsiri suka ce wannan littafin shine littafin da Allah ya bashi shine littafin at-taura wasu malamai kuma suka fassara a duka littattafan da ya gabata shi ma Allah zai sanar da shi ma'ana Allah ya bashi ilimin littafin da aka bashi shine injila da kuma littattafan da suka gabashe shi irin littafin annabi musa a taura kenan da irin su sufi ibrahim da sauran littattafan da suka gabace shi duka allah zai ba shi ilimin littattafan gaba daya don wasu malamai sun ce alkitab anan ismul jinsi ne alkitab ma'anahu alkutub allah ya sanar da annabi isa ilimin littattafan da allah ya saukar gaba daya littattafan da suka gabace shi duka allah ya sanar da shi eh allah ya ba shi ilimin littattafan da suka sauka kamin littafin shi sannan wal hikma sannan allah ya karantar da shi ko ya sanar da shi hikima hikima shine sanya kowane abu a inda ya dace saka kowane abu a inda ya dace to shine ake ce masa hikima sannan Allah ya bashi ilimin at-taura kaga yana daga cikin littattafan da suka gabaci littafinsa kenan at-taura sannan wal inji, sannan Allah ya sanar da shi ilimin littafin da aka bashi shi annabi Isa alaihi salam shine injil injila sannan siffan annabi Isa alaihi salam na gaba Allah ya ce wa rasulan ila bani Isra'il shi annabi Isa manzo ne zuwa ga banu Isra'il su ne Yahudawa yahudawa shi annabi isa alaihi salam shine annabi na yahudawa na ƙarshe annabin ƙarshe daga cikin annabawa da suka zo daga banu isra'il to annabi isa shine annabi na ƙarshe daga annabi isa shi nan allah ya ce to annabin ƙarshe ba zan tura daga yahudawa ba sam zan tura daga larabawa ne to sai allah yana ba mu labarin annabi isa alaihi salam sai allah ya ce wa rasulan ila bani isra'il shi annabi isa allah ya tura shi ne zuwa ga banu isra'il su ne yahudawa da ya zo ya yake musu ya ce musu an ne qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum ya ce ya ku jama'a ni fa na zo muku da wata aya daga ubangijinku na zo muku da wata aya daga ubangijinku idan aka ce aya a nan abinda ake nufi da aya a nan ana nufin mu'jiza ana nufin mu'jiza eh aya yana daukan ma'ana guda biyu aya qur'ani ya aya da zaka karanta akwai kuma aya yana zuwa da ma'anan mu'jiza to aya anan ana nufin mu'jiza gagara koyo ni na zo muku da wani abu da wani bai isa yayi irin shi ba menene wannan abun gashi nan anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri yace ni zan iya samun yumbu tabo shikenan sai in halicci tsuntsaye garken tsuntsaye daga wannan tabo in ya kwaba tabo sai ya yi kamar tsuntsu siffan tsuntsu amma da tabo kuma tsuntsaye ya yawa sai ya yi su da misali eh, ya yi kaza ya yi tolo-tolo tsuntsaye ya yi agwagwa tsuntsaye ya ce to kuma da tabo zai yi in ya kwaba tabo sai yi irin siffan tsuntsu fa'an fihi sai in hura sai ya yi busa ya yi haka ya ce fa ya kunu tsairan bi la sai zama tsuntsun gaske ya shefiri Eh, taɓo fa yake kwabawa ya kwaba in ya hura ya busa shikenan sai ya zama tsuntsun eh, gaske ya tashi ya fire wani abu na farko akwai mai iya irin shi suka ci babu ya ce to akwai abu na biyu kuma da ake iya yi wa ul akmaha ina iya warkar da wanda aka haife shi da makanta wanda aka haife shi da makanta wane likitoci su yi masa tiyata ya dawo yana gani eh wannan kai gani a yi tiyata a dawo ana ganin nan idon bai tafi gaba da ba ne ya dan rufu kawai wani dan fata kawai za a cire sai idon ya koma yana gani ya ce to shi kam ko da wanda aka haife shi da makanta ma yana iya warkar da shi ya dawo yana gani abu na biyu kenan sa na biyu yana da mu'jiza ta uku wal abras ina iya warkar da wanda yake da cuta na baras shine irin wani haske wani jajur haka za ga bau wani jajur ya yi bawo. kamar wanda ya ya fi ma wanda ya wankan kemis eh, wani jaɗi za a ga ya yi bau sosai to in yi masa addu'a zai warke shi ma sannan sa na gaba ya ce wa uhuyi mauta sannan ina rayar da macece in an kawo macece mutum ga annabi isa annabi isa in ya ce masa tashi wa ne sai tashi amma ya ce yana waɗannan abubuwan gaba da bi idnillah da izinin allah Allah ne ya hore masa yin wannan sannan yana da mu'jiza na gaba wa unabbi'ukum bima ta'kuluna zan iya ba ku labarin abin da kuka ci annabi Isa in ya kalle ka ya ce alhaji Adamu yau abin da kai breakfast da shi kaza ne wanda kai abincin rana kaza ne wanda za ka yi da dare kaza ne a sto naka akwai buhu kaza da kaza yana zai gaya maka wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum zan iya baku labarin abinda kuka ci yake cikin cikin ku zan iya baku labarin abun sannan abinda kuka aje a gida shi ma zan baku labari akwai mai mai wannan a cikin ku suka ce babu to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce inna fi dhalika la ayatan lakum annabi Isa ya fada Allah ya ce inna fi dhalika la'ayatan lakum ya ku jama'a wannan fa ya zama mu'jiza a gare ku in kuntum mu'minin in kun kasance mu'minai na gaske waɗannan abubuwan da na lissafa ya isa ku yadda da cewa ni manzon Allah ne eh to ana nuna cewa lokaci yayi idan muka zo sati mai zuwa insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya game da sifofi na annabi Isa alaihi salam